barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 28 ga watan biyar shekara ta 1444 hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da garin Makkatul makarrama, zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin matul akhbari cikin karatuttukan da muke gudanar da su ƙarƙashin wannan makaranta na mai albarka ta alma'ali international academy idan ba a mance ba muna fasari na uku inda za mu tashi a yau insha Allah ta'ala sunnonin alwala kuma wannan shine darasi na biyar a wannan littafi na matun akhbari wanda ake yi ma littafin lakabi da rariya matankarar sallah kamar yadda muke bayani نعم كرزاء بسم الله الرحمن الرحيم سنن الوضوء سننه الضمان غسل اليدين في الكوعين عند الشروع والمدمضة والاستنشاق والاستنثار ورفع المسح الرأس ومسح الإذنين وتجديد الماء لهما وترتيب بين بين الفرائض ومن نسي فردا من أعضائه فإن تذكره بالقول فعله وما فعله وإن قال فعله وحده واعان ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ومن نسي جمعة غسلها وحدها بالنية نعم وإن صلى قبل ذلك عاد ومن تذكر المضمرة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. نعم. malami ahalari yake cewa sunanuhu wato sunonin alwala kenan gasul yadaini ila alkuwaini na farko shine wanke hannaye zuwa wato wuyan hannu inda shiru'i wato yayin da mutum ya zo shiga alwala kenan ina fata an gane ko wato yayin da mutum ya zo fara alwala zai wanke hannunsa zuwa wato wuyan hannu kada amince ya yan uwa mun taba tsokaci akan bambancin farilla da sunnoni da kuma mustahabbai wato falaloli wanda za mu ji nan ga zai ce wa fada'iluhu wato mustahabbai kenan wanda za mu karanta a yau insha Allah ta'ala idan aka ce farilla shine abin da yake dole mutum sai ya aikata shi kuma idan mutum bai aikata wannan ba to ibadar ta ne ta lalace saboda haka farillai kamar yadda muke bayani a darasin da ya gabata satin da ya wuce wato farillai gabaki daya a sun kasu gida biyu akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin su a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati awsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum wa wata ila alka'bayn saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin waɗannan wato farillai a wannan aya da muka karanta sauran kuma hadisai sun zo kamar niyya sauran guda biyu din muka yi bayanin cewa wato sun shiga cikin fa'idan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun mun yi a sanya wayoyi a silent ina fata ana tare da ni eh to saboda haka alle su su abin da ya shafi sun wannan farillai kenan sai bangare abin da ya shafi sunnoni su sunnoni ba su kai farallai karfi ba a sunnoni su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a rayuwarsa yana yawaita aikata su yana yawaita ne aikata su a su suke bima wato farallai wajen karfi wato lalle a rayuwar annabi ya kasance yana da zantansu sosai su kuma mustahabbai suna bima ne ko falaloli suna bima sunnoni a wajen ƙarshe, wato an samu wasu lokuta annabi da aikata su lokaci bai aikata ba kuma wato ba su kai sauran ƙarfi ba kamar yadda muka yi bayani saboda haka wannan sannan idan mutum sunnoni mutum ya bar su su ba za a ce wannan ibadan ta lalace ba ina fata an gane saɓanin ne a tsanin farilla haka ɓangaren sallah rukunai idan kada an ce rukuni a shi ne sallah ba ta cikuwa sai da me sai da waɗannan rukunnan wanda rukunnan sallah kamar yadda malamai suke bayani su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin su a hadithu musii'is sala hadithin da yafi shahara da wannan musii'is sala hadithu musii'is sala sunna ta farko wanke hannu zuwa wuyan hannu inda shiru yayin shigan alwala yayin da mutum zai fara alwala wato zai wanke hannunsa zuwa ina zuwa wuyan hannu wannan shine wuyan hannu ina fata bai kuma kamar yadda muka yi bayani nan gaba malam Ismail a dole za mu tarihi kayan kyamarori haka da wasu abubuwan suna bukatan practical da waɗanda suke bibiya a ba sa kallo wasu abubuwan ba za su abin nan ba wannan shine fuwai da ake wuyan hannu wato idan mutum zai fara alwala dole zai wanke hannunsa zuwa nan duk da dai ana so kafin fara alwalan ya tabbatar da ya tsaftace mai wato bakinsa da aswaki kamar yadda za mu gani wannan mustahabbi ne hadisi ya tabbata na abu huraira abdurrahman ibn sakhrin radiyallahu ta'ala anhu an kulle ko radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in haka wata riwaya ta zo wanda ya cikin sahihaini wato sahihul bukhari da muslim to da wannan ne wato annabi yake cewa in ba don kada in tsananta ma al'umma na ba da na umarci su da ne yin aswaki yayin da za su yi kowace alwala to shi yasa ake so a farko kafin mutum ya fara alwara, ya wanke bakinsa da aswaki aswaki shine dukkan abin da zaka kwatace bakinka in baka da aswaki na ice zaka iya amfani da brush in baka da brush zaka iya amfani ko da ne ko da da yatsa ne ko da da kafa yanda wasu suke yi su lafito kasa su sanya a baki su gungoge wato haƙorinsu duk da mutum ya yi wato inda ya yi ne domin tsarkace haƙori wannan na ba su yi dalika insha Allah ta'ala wato babu laifi to saboda haka yin wannan aswakin mustahabbi ne wato falala ne kamar yadda za mu gani insha Allah sunnan farko shine wanke hannuwan zuwa wuyan hannu sai sunna ta biyu wal matmaratu shine kuskuren baki yayin da mutum zai wanke hannun nan ya ɗan uwa ana so ya tsotsefe yatsun nan ta nan wato ya sanya ruwa da yatsa a nan duk ya tabbatar da cewa wannan dukan wata kafa wato yayi ne ya wanke ta na tsakanin ne na tsakanin yatsunsa waɗannan shine takhlilul asabi dukan wani lugu ko wani kaba mutum ya shigar da ruwa ya wato wanke wurin an gane ko za mu zo mu ƙara bayanin hukuncin malamai a kan ƙarfe eh, ya eh, ramukan da suke tsakanin yatsun hannu da yatsun ne da yatsun kafafuwa wal mazmazatu sai kuskuren baki shine mazmaza kuskuren baki ana so mutum ya fara rama bakin sa ruwa sai yayi ne ya motsa bakin ta ko ina shin kurakuran da mutane suke shine in ya zuba ruwa the same time sai ya sanya yatsa kuma yana ne yana ruwa a baki kuma ya sanya yatsa wai yana yana goge haƙorinsa to wannan kuskure ne yasa muka yi bayanin aswakin ana so a yi shi ne kafin fara alwala idan ka zo kai kuskura aka ce za ka yi ruwan da ya rage shine mutum zai yi sunna ta uku a listin shaf wato shakar ruwa wannan shine zance mafi inganci in ka sha baki ruwan nan da ya rage da shi ne mutum zai yi ne zai shaƙa ruwa a hancinsa sai kuma ya ne ya tashi ta hakan fata nawa za ta yi kenan ɗai kenan akwai kusan maganganu guda shida a wannan matsalar kamar yadda al'imamun nawawi rahimahullah ta'ala ya kawo a cikin littafinsa a almajimu da dai sauran littattafai nasa to amma wannan wannan a sharhin mu na bulugul maram mun kawo waɗannan maganganu wajen guda nawa a wajen guda shida amma zancen da ya fi inganci shi ne wato a ruwa sai da wanda mutum ya fuskura baki sai kasance ragowar shida ne zai yi ne zai shaƙa hanci sai ya fyace kun ga kamfata ɗaya kenan sai mutum ya ƙara ɗaukan kamfata na biyu da fuskura baki ragowar sai ya shaƙa sai ya fyace sai ƙara ɗauka na uku ya fuskura baki ragowar sai ya shaƙa sai ya fyace wannan shi sai saboda haka wannan shakan da eh, istisar shi ne shine cewa wannan duka sunnoni ne ana tare da ni kuma ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a ingantaccen hadisin sa wanda ya zo cikin sahihaini shi ma ana son mutum ya kai matuƙa wajen shakan ruwa wato a hanci in dai ba yana ne ba in dai ba yana azumi ba in dai ba azumi mutum yake ba ana so in zai shaƙa ruwa ya tabbatar da wannan ya shiga cikin hanci sosai al'illa shine idan ya kasance yana azumi ne wani ɓangaren ruwan zai iya shiga cikin ne cikin cikinsa mun samu sunoni nawa kenan a hudu ne eh, eh, wannan kuskura shaƙa ya cewa kun ga uku kenan sai wanke hannu zuwa wuyan hannu hudu sai wa raddu mafi ra'asi sai maido da shafan kai wannan sunna ne amma shafan kan daga wannan inda gashi yake fita wato eh, abin nan nan goshi wato mafarkwadiya abinan wato zuwa ƙeya wannan farilla ne amma dawowa da wannan shafa shi ne ne sunna kuma mun yi bayanin cewa yana halatta mutum ya fara daga keya zuwa ina zuwa goshi sannan sai ya maida shi kuma zuwa keya wannan kaifiyan guda biyu duka a malamai sun jawwaza shi amma dai mun yi bayanin wanda ya fi inganci shine in mutum zai shafa kansa ya fara daga ina ya fara daga goshinsa ya tafi keya sai ya dawo da shi dawo wannan wato suna ne ba farilla ba da eh, mun yi cikakken bayani da kuma haddin shafan kai a satin da ya wuce wa masahar uznai sai kuma shafan wato kunnaye guda biyu kunnuwa wajen shafan kunnuwa ana so waɗannan ramukan da baki ɗaya mutum ya sa yatsansa ko ina ya tabbatar da ni, wato ruwa ya shiga da nan bayan nan duka da ramin ciki mutum ya cusa ne, shi da smakul uznai tusa ya ɗansa ya tabbatar da cewa ruwa ya shiga ko'ina. A nan zance mafi inganci a ruwan da mutum ya yi shafan kai da shi kamar yadda muka yi bayani ragowar wannan don shi ruwan da shi ne zai yi ne zai shafan kunnaye. Amma hadisin da yake cewa ta ma za ka sabanta ruwa wajen shafan kunnaye wannan hadisin wato yana da rauni a shaz ne ya saba ma wanda ya fi shi karfi wanda da shi ne yan mazhabar malikiya suke riko da shi kamar yadda za mu gani a suna na gaba zidul ma'i lahuma kun an kawo shi a matsayin ne suna. menene zidul ma shine sabanta ruwa domin me domin wato shafan kunnuwa abin da ake nufi shine misali idan ka ka shafa kunnuwanka sai kasance a idan mutum ya shafa a ce yana da mataurai kyautu idan mutum ya shafa ya shafa kansa haka sun da wasu abubuwan dole sai da practical kai ne ka ebo ruwa ka sai kai shafa kanka tun da wannan a zuwa keya ne farilla amma dawowa shi ne sunna fuska na farko ke na biyu ne za ka yi fara daga ƙeyar muka ce ka zo nan sai kuma ka koma baya wannan ruwan da zai rage a hannunka danshi shi shin nan to shi ne yake halasta sai ka me ka shafa kunnanka da shi an gane ko wannan shine abin da zance fi inganci amma akwai hadisi da ya zo. ne in ka yi wannan wanda za ka yi shafan kai da shi shi wannan ka gama da shi in ka zo wajen kunnuwa dole sai ka ƙara kamfato ruwa shine tajridul ma sabanta ruwa domin ne domin wato shafan a kunnaye to wannan sabanta ruwan ta tajridul ma wato ɗauko wani ruwa domin ka yi ne ka yi shafan kunnuwa wannan hadisin shaz ne ba mahfud ba ne wannan shine abin da malamai suka rinjayar ina fata wa a sunoni nawa kenan muka samu na'am a bakwai ne eh sunna ta takwas shine at-tartibu bainal fara'id wato tawa tsakanin farillai wannan sunna ne abin da ke nufi jeran tawa tsakanin farillai a mazhabar malikiyya sunna ne amma a mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila wato mazhabin ahmad bin hanbal farilla ne ba sunna ba ne jerantawa tsakanin farillai shine idan ka zo wanke fuska mun ce farilla ne shafan kai farilla ne wanke hannu ma farilla ne idan ka wanke fuska ba za ka tsallaka zuwa kai ba baka wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba kun ga wannan kuskure ne baka yi tartib ba to jeran safarin lan wanda daga wanke fuska za ka tsallako zuwa wanke hannu zuwa gwiwa hannu sannan sai shafan kai sannan sai a wanke kafa wannan su ne jerantawan da ake nufi a mazhabar malikiya sunna ne amma a mazhabar hanabila da mazhabar shafi'iya farilla ne aka ce menene dalilin ku da kuka ce farilla ne an mazhabar shafi'iyya da hanabila kace ce shine fadan Allah subhanahu wata'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى زوات أرشي sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya jera farillan nan ya ce fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi anan Kunga! wannan gasulun rijilai ne da Allah yake cewa a rujula kuma shine ka'abai Shi ne a kan fagsilu wujuhakum wa kuma amma sai Allah subhanahu wata'ala ya rabe tsakanin ma'tuf wal a alaihi da ne da shafan kai saboda ya mana bayanin cewa jeranta farin nan wato dole ne wajibi ne an gane hikimar da tafsirin abin nan ayan sosai <laughs> na ga wasu ku suna gingaɗi Allah ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi aydiyakum zuwa nan guyuwa hannu ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wannan ai jumla ce wadda tarabe tsakanin wato wanke hannu zuwa guyuwa hannu da wanke kafa wanke kafa ai hukuncin su da wanke ne da wanke hannu duka wankewa ake amma sai aka kawo shafan kai ya rage tsakanin ne ma'atuf da ma'atuf na alaihi shafa saboda yan abubuwan wankewa tun daga fuska da hannu zuwa gwiwa hannu da kafa zuwa ina idan sahu amma sai aka kawo shafan kai ya rage tsakanin abubuwan da ake wankewa saboda ne aka kawo shafan kai ya rabe tsakanin abubuwan da ake wankewa domin Allah subhanahu wataala ya nuna man tartibin ne fara'id wannan shine dalilin a Hanabila da al-Imam shafi rahmatullahi ta'ala alayhi dalilin su na shine at-tatabbu wal istiqra min af'ali rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkan ayyukan annabi da ya yi ɓangaren duka ibadunsa da ya yi da alwalan da ya a rayuwarsa gabaki ɗaya har ya bar duniya ba taɓa samun ran da ya saɓa tartibin farillai ba a dukkan hadisai da aka roƙi mana in ji su ne dalilansu sai al'imamu malik bin anas aka ce ma daliluka la annar tartib bayanin fara'in sunna walaysa harb menene laysa fardan menene dalilin ka da zaka ce jeran ta farillai wato sunna ne ba farilla ba al-imam malik bin anas rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa ai wannan ayan da suka kafa hujja da ita kai atafinta da Allah yayi yayi ta da wawun ne bai yi ta da summa ba ko bai yi ta da fa'un ba inda Allah ya ce fagsilu wujuhakum thumma aydiyakum ila al-marafiqi thumma kaza thumma kaza to da wannan yana nuna farilla ne ko kuma da Allah ya amfani da fa'ul zai nuna menene a farilla ne ina fata an gane wato wajibcin haka amma al-ataf bil waw yastadi al-mughayara wato baya nuna wato wujubul mutlaq baya nuna haka ina fata an gane baya nuna wajen ne na mutlaq idan aka yi akafin jimloli da da wawo ana so wannan shine dalilin al-Imam Malik bin Anas amma a gaskiya ya uwa abinda malamin su dinjar a wannan matsalan shine ra'ayin wa wato mazhabar Hanabila da kuma wato Shafi'iyya cewa jera jafar lannan wato dole ne mutum ne ba za ta baya halarsa in zo alwala ka fara wanke kafa sannan ka dawo ka yi shafan kai sannan ka dawo a ka wanke fuskanka wannan baya halasta haka eh na taɓa karanta akwai hadisi wato amma hadisin ba maudu'i ne wanda aka nasabta shi zuwa ga alibu na biyu, Talib halastin haka amma hadisin maudu'i ne ba hadisin gaskiya ba ne ina fata ana tare da ni wannan masalan wadih shi yasa duk da muna karanta eh, lissafin malikiya amma inda ya kasance akwai wani ra'ayi ba shi ba ne rajihi za mu iya faɗakarwa muke duk da dai a littafanmu da muke karanta na malikiya mazhabar da muke bi a nan Najeriya malikiya ne ga abin da suka ce amma rajihi a wannan matsala abin da malamai suka fi rinjayarwa ne kaza da amana ta me ta ilimi a malami alar yake cewa man nasiya fardun wanda ya manci wata farilla min a'ba'i daga me daga gafansa fa in zakara bil qurbi ka karashi na fa in zakara bil qurb idan ya tuna a kusa wato a lokacin fa'alahu wa ma ba'dahu sai ya aikata me wato wannan farillar da abin da yake bayansa ina fata ana tare da ni Eh, idan ya tuna mutum ne yake alwala da ya tuna alwala a da yake alwala ya gama alwalansa a nan take da ya tuna ya gama alwala sai tuna cewa ya mance da wanke fuska ba menene hukuncin sa zai zo ya wanke fuska sai ya ƙara maimaita tagabban da suka zo bayan bayan fuska wato tun daga hannu zuwa gwiwa hannu da shafar kai da me da kafa gaba ki zai maimaita shine fa in tadhakkarahu bil qurbi fa'alahu wa ma ba'dahu in tsala idan kuma bai tuna ba sai lokaci ya yi nisa bayan awa da uku hudu ya tuna to nan me zai yi kila bayan ya yi alwala da awa biyu ko uku ko hudu sai suna kai alwalan da na yi ɗazuka ban wanke fuska ba fa ban yi shafan kai ba so a wannan halin mai mutum zai yi fa'alahu wahdahu sai ya zo ya aikata wannan farallan shi kadai zai aikata in fuska ne zai wanke fuska kawai in shafan kai ne zai shafan kai kawai amma ba zai zo ya maimaita abin da yake bayansa ba gane amma nan da yake ba, a sawa ada ma salla qablahu dukkan sallolin da yayi da wannan farillan dole sai ya maimaita su misali da idan da wannan alwalan yi sallar azahar, ya sallar la'asar to sai daga baya tuna cewa ɗazu da ya alwala bai wanke hannunsa zuwa gwiwa hannu ba ko bai shafa ko bai wanke kafansa ba to a nan zai zo ya wanke wannan kafan ba zai a ko zai wanke wannan fuskar ba zai wanke abubuwan da suke bayanta ba amma dole sai ya maimaita sallar ne sallar azhar da la'asar din ana tare da ni sosai wa in taraka sunnatan idan ya bar wata sunna ne wato ba farilla ba ya bar ne sunna fa'alaha zai maimaita zai aikata wannan sunna misali ke da rike alwala sai ka mance kusuran baki ba kai ba sai daga baya ka tuna to mutum zai zo ya yi wannan sunnan wala yu'idu amma ba zai maimaita me ba ba zai maimaita sallah ba kuma koda lokacin yayi tsawo ta zara kun ga wannan shine na muku bayanin bambancin farilla da ne bambancin farilla da da sunna kun ga inda farilla ne malami ahlari ya ce mana in lokaci yayi tsawo zai zo ya maimaita wannan farilla ita kasal amma sai yayi ne sai ya maimaita sallolin da yayi da wannan alwala din wala yu'idu as-salat wa man nasiya lum'atan wannan duka matsaloli ne yake kawowa wannan mariga mun gama da sunnoni guda takwas din nan sun inda ya ce wa tartibu bainal fara'i wa man nasiya lum'atan wanda ya manci wata lum'a lum'a shine mutum ya bar wani wuri daga cikin wuraren da suke wajaba ya wanke alwala sai ya bar wannan wurin bai wanke shi ba misali ya bar sa bai wanke ba ko ya bar sama hannunsa nan bai wanke ba ko ya bar nan ɗinsa bai wanke ba da kuskure ba wai da gangan ba wannan shi ake kira ne luma ana tare da ni sosai to wannan wurin da ya bari bai wanke ba me ne matsayinsa wa sai nasilu matan gasalaha wahdaha sai ya wanke ta ita katal biniyatin da niyyar cewa zai wanke wannan Luma'an domin ya cika alwalarsa ta kasance cikakkiya in salla qabla zalika idan kuma yayi sallah ba kafin haka wato da wannan lum'a wannan dukiyar barin lum'a yana da yana abu ne mai girma sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kuma dan ta matafiyan sahihain wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar lokacin annabi yana cikin tafiya shi da sahabbansa sai suka yada zango wajen yin alwala sai suka yi yekuwa da suka yi lokacin sallah ya yi sai suka yi alwala lokacin da suka yi alwala suka juya baya suna tafiya ya annabi ya hango wato digadigan wasu sahabbai babu ruwa sai kuwa ya ce lalle su dawo su wanke wannan lum'a lullu da aƙabi minan nar bana azaba ya tabbata ga wasu dugadugai wanda ne ba a wanke su wajen alwala saboda haka barin lum'a abu ne mai girma sosai to wanda ya kasance wa in salla qabla zalika ala in dai mutum yayi salla da wannan alwalan wanda ya bar lum'an da bai wanke ba dole zai yi ne wato zai maimaita wannan salla nasa wa man tazakkara al-madmata wanda ya tuna kuskuren baki wani istinshaq da shakarwa da an shar'a fil wajhi bayan ya shiga ko ya fara wanke fuska fala yarja wato ba zai dawo ilaihi ma ba ba zai dawo zuwa gare su hatta ya a wudu'ahu har sai ya cika mai alwalansa kai da kake alwala sai da ka zo wajen shafan kai sai ka tuna kai kusuran baki ba da shaƙa ruwa nan ya mutum zai yi zai dawo ne ko ba zai dawo ba ba zai dawo ba zai ci gaba da alwala har sai ya gama idan ya gama sannan sai ya zo ya yi ne ya fuskura baki ya shaƙa ruwa ya fyace ana tare da ni to waɗannan su ne a sunnonin alwala da matsalolin da halami a halari ya kawo idan muka lura za mu ga cewa ya kawo matsaloli wajen kusan guda nawa kusan guda biyar bayan da ya magana a kan sunoni waɗannan matsalolin ah, su ne ah, ah, man nafsiya farzan min yi fahimta zakira bil qurbi fa'alahu wa ma da wa mas'alan farko sai ta zoke cewa in fa'ala fa'alahu ba wahdahu wa ala ma salla qabla mas'ala ta uku in taraka sunnatan fa'alaha wa la yi as sala. mas'ala ta hudu man nasiya lumatan da salaha wahdaha bi niyyatin man salla qabla dhalika aada mas'ala ta biyar kenan man tazakara madrasa wal isha da ashara fil wadi fala yarji ilayhi wannan sune matsaloli guda biyar masu muhimmanci a wannan malam mai ahdari ya kawo su ta kokarin kiyaye su kai tsaye za mu shiga a wato falaloli ko masahabai na alwala na نعم وفضائله سواء على المشهور نعم التسمية والجوار والجوار على البصلة الأولى في الوجه واليدين نعم وزيادة المقدم الرأس السنن نعم وقلة الماء على الوضوء وقلة الماء على على العضو نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى ويجوز تقليل الأصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين ويجوز تقليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكشيفة ويجب تقليلها في الغسل ولو كانت كشيفة كثيفة ولو كانت كثيفة نعم طيب ina ga abin da ya shafi sunnoni su an gane su ba matsala ko to za mu shiga cikin mustahabbai wato falaloli na ne na alwara malami alar yake cewa fada'iluhu wato falaloli na alwala waɗannan mun yi bayanin menene falaloli mustahabbai wanda ba su kai wato sunnonin ƙarfi ba mun yi bayanin sa farkon karatun yau a cikin shi shine yin faɗan basmala cewa bismillah yayin da mutum zai yi ne zai fara alwala wannan mustahabbi ne ana sa haka ɗan kuma yana da muhimmanci a shin dole ne ko ba dole ba zancen fi inganci malamai sun yi a saɓani wajen yin basmala a wajen alwala shi yasa ma malami alari ya sanya yin basmara ɗin ƙarƙashin mustahabi ya sanya shi ƙarƙashin farilla ba saboda ko baka yi basmara ba alwalanka tana nan an gane ah, ga maganganun malamai kamar haka al'imam ahmad bin hanbal yana ganin faɗan basmara cewa bismillah a farkon alwala wannan wajibi ne dole ne ah, al'imam malik bin anas da shi da abu hanifa da shi da al'imamu shafi da riwaya daga al'imamu ahmad bin hanbal su suna ganin sunna ne daga cikin sunnonin alwala amma ba farin ba ne ana tare da ni menene dalilin wato al'imamu malik bin anas da al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa shine cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya hadisi hadisi ya tabbata ya koya wa wani mutum wato alwala sai yake cewa tawadda kama amarka Allah azza wa jalla wato in za ka yi alwala sai alwala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka kuma al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi ya ya yi babi a cikin jami'u sahih nasa babu tasmiyati fil waqa'i wa ala kulli hali wato yin basmala yayin da mutum zai kusanci iyalinsa wato ana so yayi mai addu'a da abin nan da basmala da kuma wato kowane lokaci an gane ko بسم الله اللهم إني إني نعوذ بك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا كرم كونا الدعاء على كل حال haka kuma ana so kowane lokaci idan mutum zai yi abubuwa wato masu muhimmanci ya yi basmala al-imam bukhari rahmatullahi ta'ala alai ya yi ishara ne zuwa ga umumin hadisai wanda yake ishara cewa Wa'ala ala kulli halin nan malamai ma abota irin suka ce yana ishara ne yin basmala wajen yin basmala yayin da mutum zai alwala wato Wa'ala kulli halin nan da yace yana ishara ne da yin yin basmala wajen yayin da mutum zai alwala da kuma sauran abubuwa masu muhimmanci ina fata ana tare da ni a abin ban mamaki al-Imam Ahmad bin Hanbal hadisin da aka rawaito na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dawo du'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi wannan yana cikin dalilan da waɗanda suke ganin yin basmala dan suke kara kafa hujja da shi cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah bai ce bismillah ba yayin da zai alwala wannan yana cikin dalilan da suke kafa hujja da shi wanda suke ganin wazarcin yin ne wato yin basmala a farkon ne a farkon wato alwala amma su a cikin Imam Malik bin Anas da Abu Hanifa da Imam Shafi muka ce su suna ganin sunna ne ba wajibi bane tunda ai an ce kawai a hadisin annabi ya ce tawadda kama amaraka Allah ya alwala kwarai da Allah ya umarce ta kuma ayan da ta zo sai bayani akan farilla alwala Allah bai ambaci me ba bai ambaci ba a ciki inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum bai ce ulkuru ba Eh, abinda su al malik da abu hanifa da su imamu shafi'i suke nufi kenan tawadda kama amarka Allah su annabi yana nufin lokacin da ya koya ma wannan mutum ya alwala ce yi alwala kama yadda Allah ya umarce ka cewa Allah bai yi bayanin basmara ba a cikin alkur'ani kuma suna ganin hadisan da suka zo a wato yin basmara daga suna da rauni abin ban mamaki har shi al-imam Ahmad bin Hanbal kada yana ganin wajaucin yin basmala amma ya yi ne ya rauna na wannan hadisin na yin basmala wannan hadisin da na karanta lawo du'a liman lam yadhkur ismallahi eh hasashi wato ya rauna na wannan hadisin an gane a haka al-Imam an-Nawawi da Imam al-Baihaqi da Imam al-Bazzar suka sarrauna na wannan hadisin to sai aka ce to da wani dalili ne su masu cin yin alwala suka dogara da shi da ire-iren su Imam Ahmad bin hamad. a ne malamai suka ce dalilan da muka yi bayani cewa sun yi wato riko da sauran hadisai da suka zo da kuma wato a isharar da alimamul bukari ya yi yayi shi ma an gane ko sun yi riko da waɗannan sauran hadisai da suka zo wanda suke an hada su ba za su iya a kayi zuwa ga darajatul hasan an gane ko ko ba su kai sahih ba saboda duka rauni ne ba wai rauni ne a ba'afan shadidan ba rauni bane mai karfi wajen malaman hadisi sai raka hadisan da suke bayanin yin tasmiya idan an haɗa su sashen su zai karfafa sashi wanda za su kai wato matsayin Hassan. ina fata wazi asiwa sai yin aswaki wannan yana cikin falaloli na ne na alwala wato mustahabbai mun yi bayanin hadisin yin aswaki laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki ma kulli wudu'in hadisin da yake cikin sahihain hadisin Abu Huraira sahabi na gaba na uku shine al-sa'id wa zaid ala al-ghasrati al-ula fi al-wajh wal yadayn dadi akan farko wato wankewa na biyu da na uku wannan ne wato wanke gaban kenan ai kaga in ana alwala so nawa ake wanke gaban so uku na farkon shine farilla da na biyu da na uku wannan duka wato musahabai ne wato falaloli ne ana so mutum ya yi idan mutum ya yi su zai samu lada masu yawa kuma ya yan waɗannan sunoni da musahabai mutum ma zai ce ai ba dole ba ne zai ba sula dole ne mutum zai dinga yin su musamman sunoni a musahabai kuma wanda ba samu saɓani ba har wanda aka samu saɓani ya kamata mutum ya dinga ƙoƙarin yi dimo mutum yake yin su domin dimo kuma ladansa zai dinga karuwa ya kasance ya fi sauran wasu wanda ba sa yin su zai fi su samun lada ina fata ana tare da ni Walbida ya bi muqaddamin ra'si sannan da farawa da mutum zai shafan kai ana so ya fara ne da farkon inda gashi yake fita makarfada nan an gane ko eh, idan mutum yana da sanko kamar yadda muke bayani gashinsa yana fitowa ne a tsakiyar kai ba zai ce zai zo ya fara ne wato shafar kai daga tsakiyar kai ba a'a zai zo na al'adance inda gashi yake yake fitowa ina haka fara wannan da zai daga mafitan gashi wannan mustahabbi ne inda mun yi bayanin wasu mazhabobi da suke ganin ko da ya yatsa uku kai haka ko kuma hannu ɗaya ma kai shafan kai ya halasta eh wanda ibnu rushd abdulaziz mustahid shi haka waɗannan ra'ayoyi kuma da dalilansu matartibus sunan haka da jeranta sunnoni kun ga jeranta farillai a mazabar malikiya ya kawo sha'ani ya kawo su a sunnoni sai jeranta sunnonin ya kawo su a ne a wasu a falaloli Matsillatul ma ya alal da kuma wato karanta ruwa wajen alwala yayin da mutum zai alwala zai wanke gaba al'adu shi shine gaba dukkan gaban alwala ba a so mutum ya dinga barnar ruwa yana israfi israfi haramu ne wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin wala tubaddir tabdira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين da shi kafura كفورا da haka a idan muka bibiya hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawo ga ina alwala da me da mudu daya wani ke ga mudu ɗaya da rabi wani mudu ɗaya an gane ko za ku ga ruwa yanzu aka ce ruwan mudu kaga bai da yawa ko ba haka ba saboda haka ana son karanta ruwa wannan mustahabi ne amma mutum ya zo yin alwala wanda idan kana so ka san kana karanta ruwa ko baka karantawa in za ka yi alwala tun kana daidai famfo ka sanya bokiti a kasan wurin wata yan baka yi hatara sai ka ga ruwan da ya ba ya kai kwata ɗin bokiti ko rabin bokiti an gane ko ka kun wannan a lokacin annabi ruwan nan wanda ya kai kwatan bokiti ko rabin bokiti a yadda aka siffanta mana annabi yana irin wannan rabinsa yake wankan ba da shi yana wanka da sa'i ɗaya wankan tsarki ya su da sa haka hadisai suka zo ina fata an gane saboda haka ba wai nuna akwai wadata ba ne mutum ya zo alwala ya ta wuri duka ruwa ya dinga farara saboda haka wannan ka abu ne mara kyau a taklimul yumna alal yusura haka wajen wancan da alwala mutum zai dinga gabatar da dama kafin hagu e baya dacewa mutum ya fara gabatar da abu kafin da ba wannan haramun ne a wajen alwala wannan duka mustahabbai ne wa yajibu takhlilu asabi al yaday yana wajaba mutum ya tsotse shi tsakanin ramukan da ke yatsunsa wanda muka yi bayanin su nan ya tabbatar da cewa ruwa yana shiga cikin su amma wa yustahabbu fi asabi'ir rijlayn amma tsakanin ramukan da ke ramukan da suke tsakanin yatsun a wannan mustahabbi ne wannan a maganar mai ahalari kenan amma in ka tsallaka can manyan sai na malikiya kamar ire-iren su a sharhu sahiyar na al imamu jaziri akan aqrabul masari su sharhin muktasar khalil irin su min jalil za ku gama maganganu guda uku ne akan matsalan tsaitsaita yatsu na hannu da yatsu na ƙafa maganar farko kika wajibi ne ka zo wajen alwala farara ruwa ba zai wadatar ba sai ne ka sa yatsa ka tsaitsaita nan an gane haka kuma na shi ma ƙafa mutum ya sa yatsa ya tsaitsaita ya tabbatar da ramukan da ke tsakanin yatsa da yatsa wato ya sa yatsa wurin ya gugoje wurin ruwa ya shiga wurin magana na biyu duka sunnoni ne magana na uku shine abin da aka fi rinjayarwa shine da adari ya kawo da yatsun wato hannu a farilla ne amma na kafa sunna ne wannan su ne maganganu guda uku idan kuka duba sharha sahih na imam tafsiri sharhin da ya ma littafin sana akrabul musalik za ku samu wannan magana haka a shiruh na muktasarul khalil da muka yi bayani ya ci gaba da bayan yake cewa waye ya ta khalilun lishiya yana wajaba mutum ya tsotsefe wato gemunsa alhafifa idan gemun wato ba mai yawa ba ne idan gemun mutum ya kasance ɗaya biyu uku hudu biyar na yan ƙanana ne a nan to ya zo wajen alwala zai yi mai dole ya sa ruwa ya ɗan su haka filodori dunan kasifati amma mai yawa kila ya kai kamar nawa haka Za ka hango fatan da ke nan so idan kawai na zo ni ba dole ba in na shafa haka ya wadata an gane amma inda ɗaiɗaiɗaiɗai ne a shara-shara ana ganin tsokan da ke ciki to wannan dole sai mutum ya yi ne ya tafi wannan ragemun nasa ina fata ana tare da ni <laughs> tsayi eh. to da haka ah, amma wa yajibu ha takhlil kamar da muke bayanin shi so tafiya mutum ya shigar da ruwa dukan wani lungu wanda wato akwai dan kwararo ko dan rami ruwa ya shiga wurin ya tsafe shi ya sa ya tsaya wawance wurin yajibu ha fil ghusl walau kanat khatifa amma a wanka na farki ya yan uwa har da ana da ke ko da irin gemun nawa ne wanda yake mai yawa ba a ganin fatan da ke ciki idan wajen wankan sarki ne na janaba ko mata a duk mata su ba su da gemu dama duk da ana samun waɗanda suke da gemu ko a kaɗan daga ciki amma a wannan ba sun saba ma ɗabi'a na mata wannan malamai a fatawoyi an taɓa tambaya na wannan tambaya a irin wannan malamai suka ce babu laifi za su yi amfani da kuma menene yi ƙoƙari su ga gashin ya daina fitowa wanda naturally su ba su da ke an gane ko ana itibari kamar wata lalura ne ko wata tawaya ne da mace yanzu a ganta da gemu kamar yadda shi ma namiji da ne da gemu to ko da zai sa wani abu ne gemun ya fita malamai sun ce babu laifi da shi kuma namiji a ce har ya kai matakin da ya bara da ya girma a ya kai shekarun fitowar gemu ba su fito ba to shi ma wannan kamar tawaya ne haka a Allah ya jirace shi da ita to dun ya sanya wani abu domin gemun ya fito babu nan fiya ta haka saboda Aisha take cewa ta kance gemu yana burge ta har in za ta yi rantsuwa sai tana rantsuwa da wanda Allah ya a wanda wanda ya kawata mazaje da me to da gemu saboda haka wannan a bayan musahabai da ya kawo wato falololi na alwala wato sai ya kawo mana wato ya kara bayani akan wasu abin nan da ya gaba shi ɗayansu ma duka mustahabbai ne duka falaloli ne wato mustahabbai ne na alwala a malami ahalari ya mana bayani su a yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga fasali na gaba wanda kila idan muka karanta shi ba za mu iya tsaya sai mu shiga littafi na gaba wannan fasali na gaba shi ne ta fasali na hudu kenan mun yi minti arba'in da shida wace arba'in haka ke na kuce ga wace sai mu shiga na waƙin lodo kenan ita muna da Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da muka albarka ah, kuma ya sa zama cikin gare shi abin da muke kuskure ana roƙon sai ya farta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh